<laughs> Dan Allah dan Annabi ku dubi sojojin Nijar ɗin fa, ku dubi su kamar 'yan scout, na rantse da Allah bin dariya, kun fi min kama ma da 'yan agaji. Amma wasu jahilai da kike daga cikin jama'ar Nijar wai suna magana, wai suna fitowa midiya suna magana akan sojojin Najeriya, wai idan yaki za a yi ba za a yi nasara ba. Ku ku dubu goma sha biyar da 'yan ɗarirrika, mu dubu ɗari biyu da ashirin da biyar. ku zo kuna wannan maganar akan sojoji <laughs> dan Allah dan annabi ku na rantse da Allah waɗannan sojojin sun fi min kama da yan agajin masallaci to dan Allah ku dubiya su da kyau kai ni ba ma kai su matsayin yan ƙato kai ba ma ku su kai matsayin yan ƙato da gora balle yan sikawu dan Allah ku dubiya su abin dariya amma ana maganar yaƙi kun zo kuna maganar shirme da ƙiƙanta kuma ku sani ba wai Najeriya ce za ta yaƙi Nijar ba ECOWAS ce za ta yaƙi Nijar ba wai Najeriya ba amma ana maganar sojoji dan Allah ka dubi wani <laughs> ƙasar da wai har yanzu har yanzu abin da aka gama shi a Najeriya tun 1980 something a ji a kamo ka da ƙarfin tuwo a saka aikin soja ko baka da ilimin ko sisi a saka aikin soja a ce har gobe a Nijar ana wannan abin har jibin gata a Nijar ana wannan abin shekaru biyu da suka wuce akwai wani mai shayi a layinmu akwai ƙaninsa na rantse da Allah rike biro ma bai iya ba kai bai taɓa zama a kilas ba amma wai daga komawarsa ganin gida wai an kama shi wai shi ma ya zama soja Ku duba ku ga jahilai ne fa da kikai fa wanda ba su da ilimi ko na sisin kwabo a cikin sojojin Nijar nan wai su ne suke wannan maganar har gobe jahili wanda bai je makaranta ba wanda ya gama yawan ciranin sai ya dawo gida aka ganka zabgege ka wato sai a zo a kama ka ko kuma ka kai kanka kawai a je a dauke ka a soja har yanzu fa amma kai yanzu kana magana ka zo kana magana akan sojojin Najeriya dan Allah dan Annabi baka ji kunya ba kuna ban mamaki wallahi <laughs> dan Allah dan Annabi ku dubi sojojin Nijar din fa ku dube su ai bawon Allah ba a haka za a gane ba sabida ku 'yan Najeriya in za a ɗauki sojoji ba a tantancewa kuɗi ne ake badawa sai a ɗauki soja mu nan wallahi tallahi tantancewa ake yi sabida ko da ta ba ka sha ko da taban da ka sha a sati uku ne ka sha sai an nuna a cikin na'ura a haka ake tantancewa ba kuɗi ba ake badawa irin naku mu muna alfahari daga ƙasar mu ƙasar mu Niger muna alfahari da ita ehe ku ji ma da kyau da kake cewa wai wani sojoji ai sai an bugu ai a huska ba a gane mai ƙarfi sai an bugu ake tantancewa wallahi sai an bugu a bugu a huto a rai a bugi kai ni kai ni wallahi har ka bani mamaki bawon Allah نارن سير الله نيجر نيجيريا ذكر هذا سودادي نيجر نيجيريا إن لله وإنا إليه راجعون